wannan kuma insha Allah ta'ala shine kaset na 74 cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa cikin littafin riyadus salihina na al-imamu yahya an-nawawi rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya azurta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wasalam da amfanuwa da su duniya da kiyama da ba manta ba muna babu tauƙirar ulama mun zo hadisi can kusa da ƙarshe za mu tashi hadisin ibn abbas inda malaci an ibn abbas radiyallahu anhu ma kadima qadima na bin hisnin an samar ga ibn abbas Allah ƙara masa yarda yace na bin hisnin ya iso garin madina fa nazala ala bin akhihi al ibn ibn qais sai sauka a gidan wani ɗan ɗan uwansa kamar ɗan babbansa kenan shi ɗan ɗan nasa sunansa al-hurru bin kais wa kana minan farin ladina yudinihim umar shi horo bin kais ya kasa da kin nafar nafar su ne 'yan jama'a kalilan haka wanda ba su kai goma ba alladina yudinihim umar wanda umar yake matsau da su kusa da shi an fahimta ko yudinihim umar ay ribohun umar radiyallahu anhu Allah ƙara wa Umar yarda wa kana al-qurra ashab majlis umara wa mushawarati ya kasance masana sune qurra'u masana masu zurfin ilimi na Qur'ani da hadisi da kaza sun kasance ashaba majlis umar sune yan majalisar sayyidina Umar Allah ƙara masa yarda wa mashawarati wa mashawarati kuma su ne abaiban shawararsa wato su ne 'yan majalisa da su umar yake shawara ya zaɓi masu ilimi su ne masu wannan abin ka ko dole za a samu gwamnati mai nagarta insha Allah ta'ala daga lokacin da gwamnati watsar da malamai masu ilimi masa masu tsoron Allah to ta safe ta kanta matsala ne in ta kusanto da su kuma ta kusanto da kanta alkhairi fasadana li alaihi a sai ce kuhulan kanu au shubbanan su wannan masana din masu ilimin makaranta shin dattawa ne shine kuhulan jami na kahal kahal shine dattijo ina fatan fahimta wanda ya kai shekara arba'in zuwa dan sama shi ake cewa kahal akwai kuma shiyuh ina matakan zai shekaru daban-daban ne to abin da ke da dattawa ne magidanta ne au shubbanan ko kuma samari ne umar ba ruwan shi da wannan ilimin kai kai ka sai ce fa qala uyayna bin hilal ibn akhi sai uyayna ya ce wa dan dan uwan nan nasa hurru kenan ya ibn akhi ya kai dan dan uwana laka wajhun inda hadal amir kana da fuska a wajen wannan amir wannan shugaba namu shine amir din ma'ana kana da fuska kana da position yana sauraron ka dalli alai ka neman min izinin shiga wajensa dalla lahu sai shi hauru ya je neman wa uyena izinin cewa na yi bako ya ce yana son ganin ka amir mu'minina a adina lahu umar radiyallahu anhu sai umar Allah kara mashi da ba su izini falamma da khala kala lokacin da haur a yana shiga sai ce hiya ibn khaddabin mana kai dan khaddab wato hi haka yazo ana koko ma'ana kai dan kada kalma ce hi din nan da ake faɗanta kamar ta faɗakarwa tambihi ko kuma littahadid wato tsawa ya eh, mai tsawa ce kai ya dan khaddabu ma'ana bai ce umar din ba ma wallahi ma to dinal jazala nan da Allah baka ba mu kyauta mai gwabi shine aljazala kyauta mai gwabi in ka tashi fake fake kake ba mu baka baka baka kyautar da zaka bayar wala takun fina bil adl sannan baka hukunci tsakanin mu da adalci dafan ji wannan ba kawai malam fa ghadiba umar radiyallahu anhu sai sai na umar Allah kara masa da ya fushi wa hamma hatta hamma an yuqi'a bihi har sai dai nufin ya buge shi tukuna kun gani hamma an yuqi bihi yi shirin ya auka masa ya buge shi faƙala da hulhurru sai wannan dai wannan ɗanɗan wannasa sai ya ce ya amiral mu'mini ya amiral mu'minina inna allah ta'ala qala nabihi alaihi salatu wassalam lalle allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa annabinsa amincin allah ya tabbata a gare shi khudil afwa ka riƙe rangwame shine al'afwa yafiya wa amur bil urfi kai umarni da abu mai kyawu an fahimta al ma'rufu shar'an wa urfan abinda a shar'ance ta zo da shi kai umarni da shi abinda al'ada ta zo da shi mai kyau a cikin al'umma wanda shari'a ba tana ba kai umarni da shi dan shi ma ma'ruf ne ina fatan fahimta yin yadda ake da ka in yaro ya tashi je da ya gaida mutanen gida da tawan gida hadisi kake da shi akan haka to wannan ma'ruf ne yana ga cin dumne abin da shari'a ta zo da shi ina fata mun fahimci wannan abin ka ga wani ya dauko kaya shikenan ka rage ya girme ka ka ansa ka ƙarasa mai da shi gida duk ma'arufi ne orfan ina fata mun fahimci wannan abin to Allah samu dace urfi yana da tasiri a cikin hukunce-hukuncen fiqh musulunci waɗanda muke katun usulul fiqi da su muna haɗuwa da irin wannan abun na san nes karatun da mu shine qawaidul fiqhiyya tunda mun gama na sa'adi an maimaita ta wanda a sake shine na waye wannan bakar wani kato na nan shi haka Allah samu dace to sai Allah ce khudil afwa Allah yana ga manzon Allah ka rike afwa ka zama mai afwa in dai ka zama shugaba to za a ringa saba maka kana shugabanci to dole za a yi maka ba daidai ba shugabancin nan ko na iri ne ko na gidanka ne malam bici to mata ka wataran sai ta kwaba maka to idan ba afuwa kuma ya za a kenan zaman ba zai yiwu ba dole duk inda kake sai ka zama mai afuwa wa amur bil urfi sannan kuma Allah ya ce to kai umarni da amin wato tun kafin kai aikin da za a kwaba maka Allah ya fara manzo Allah tun cewa to ka fara ka rike afuwa ka zama mene ta zama wani taki naka sannan ka shiga wani umarni abu mai kyau wa wa a'rid anil jahilina Allah ce ka kauda kai da barin jahilai su a jahilin da ake magana wani suka yi karatu da rubutu ko wani ba sai karatu da rubutu ba aljahilina huna sune as-sufaha ka kauda kai daga wawaye domin don da ya wauta ya ashariya ya kaza kaza jahili ne ina fata ko fahimta ba wai ana nufin ka jawo wanda suke da digirori a kusa da kai don ka da qur'ani su kuma jahilai ka kau da kai su ba a'a aljain duk wanda zai maka wauta Allah ya ce manzon Allah ka kau da kai akan wannan mutumi din amma fa fasda bi ma'tumar wa ardi al jahilina ci gaba da abin da aka saka ka manta da jahilai su ta ihun su amma karatu ba za a daina ba wa'azi ba za a daina ba gaskiya ba za a daina faɗanta ba yawwa in ma za ka fashe ne ka fashe amma fa sai an yi amma dan ka zage ni ka ci gaba ka dai baka yi zagin ba ina fatan fahimta kyakkyawan misali wallahi shine dr idris abdulaziz bauchi duk ku gama ihun da zage oho ko a kunnen shi bai ji ba ku gama hayaniya ko oho shi dai abin da ya sani gaskiya ɗin nan zai faɗa ya rage naku ko sama ta haɗu ko ina wani zai faɗa haka ake so amma kuma baya da riko in ya riga ya faɗa yi wa'azi shikenan an gama magana shikenan Allah samu dace sai shi wannan ke cewa inna hadha min jahilina ya kai Umar kuma wannan mutumin da gani na gacin jahilan da aka ce ka kau da kai daga barinsu. wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alai na rantsi da Allah sai na Umar bai ketare wannan aya ba lokacin da shi hurrin ya karanta masa wannan ayar wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala Umar ya kasance mai yawan tsayawa inda littafin Allah ya tsaye da shi ne mai yawan biyayya ga inda littafin Allah ya kai shi ne wannan hadisi rahul bukhari bukhari rawato wannan hadisi ina faɗakarwa masu ji da nesa shi asalin wannan karatu ba na sharhi ba ne sai dai in ta kama kawai karatu ne na aja baki a fasa kawai wannan shine purpose na karatun kanka ce to ai malam ya kamata a ƙara sharhi a nan wajen baka san asalin karatun ba ne asalin shi ma dama ba na sharhi ba ne Allah samu dace وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال دقابو سعيد سمرة أن جندب الله قال ما سيدايشين laqad kuntu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haƙiƙa na kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sallama ghulaman wani yaro ne matashi wa kuntu ahfadhu anhu na kasance ina haddacewa daga gare shi وما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالهم أسن مني أما با أبن دكي هنا نئي مغانا أتين ba ma da ke hana ni magana in ana tattauna ilimi illa anna hahuna rijalan sai dai a wajen akwai wasu mazaje hum asannu minni sun fi ni shekaru muttafaqun alaihi bukhari musulmi da abin nan wato akwai respect kenan Allah sa mu dace wannan kaga karkashin shirya salaf wani lokacin kaga abu sai ka ja baki kai shiru wallahu musa'an duk wanda ya fika shekaru fa yana da wani falala a kanka wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga anas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma akrama shabun shaykhan ba wani matashi da zai girmama wanda tijo lisinnihi saboda shekarun wannan dattijan ba don kuɗinsa ba illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi face sai Allah ya qayyada masa ya lazimta masa ya hada shi taqid ne Allah zai hada shi zai gama da shi mene man yukrimuhu wanda ya girmama shi inda sinni a lokacin da shi ma zama da tijo wannan hadisi rawahu tirmidhi tun da ta hadisin wa qala hadisin garibu ne ce wannan hadisi ne garibi to da ka tirmidhi ya faɗa ka dama na fi menene al hadisi da'if hadisi ne da'ifi kun fahimta ba ba ta matsalar hadisi ka saba ita yake magana anan ba islam turmizi ya ce hada hadisin garibin kai tsaye shiru to ya tashi hadisin aiki babu ziyarati ahli alkhairi babu da bayani na falal ziyarar ma'abota alkhairi wa majalisatim da zama da su haka ne ko wa suhbatim da abota da su wa muhabbatim da kaunar su mutanen alkhairi wa ɗalabi ziyaratihim da kuma ka nemi su zo su kawo ma ziyara wa du'a da nemi cewa su maka addu'a wa ziyaratil mawadi alfadila da ziyarar wurare waɗanda suke masu falala a shar'ance kenan kun gane shi babu zai magana mutanen alkhairi suwa mutanen alkhairi ba wai malamai da suke abin nan ba duk wani mutumin kirki cin jinsin mutane talaka ne mutumin kirki mai kuɗi ne mutumin kirki malami ne mutumin kirki ɗan siyasa ne duk wanda suke da wani suka fice a wani alkhairi su ake magana a nan wajen sai dai galiban alkhairi ya fi bayyana a wajen masu ilimi na addini an ya fi bayyana a wajen Allah samu dace sannan da zama tare da su da abokantakarsu da ƙaunarsu da kaza da kaza malam ce qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa idza wa id qala Musa li fatahu ka ambata masu lokacin da annabi musa ya ce wa saurayi nan nashi an ce fatahu ana nufin ɗalibinsa shine yusha ya ce la abrahu ba zan bari ba hatta abluga majima albahraini har sai na kai wato mahaɗa tekuna guda biyu shine majma'al bahrain inda wannan tekun ta zo wannan ta zo inda suka game ina fatan fahimta kamar ya wannan ta to ƙarshen ta an zo an haɗe a wani waje amma sun ka to kun san tekun kala kala ce wannan mai green wannan blue ce wannan kuma hala mai ruwan madara ce haka to inda suke haɗewa ɗin ko sun haɗe za ka sun rabu ne dama ruwan teku haka yake wannan abu to hatta abulga majal ma'abar ba zan gushe ba ina tafiya har sai na kai mahaɗa teku guda biyu au amdiya hukuba ko in ci gabar tafiya tsawon zamani an fahimta hukuban shine zamanin tsawilan ala samu dace sai malam ce ila qaulihi ta'ala haka zai ci gaba da yi har zuwa faɗin Allah maɗaukakin sarki ah, qala lahu Musa sai annabi Musa ya ce da shi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida shin bana bi ka ba akan ka sanar da ni cikin abin da Allah ya san da kai na shiriya kuma da wato ka karanta wannan sura tun daga can har zuwa nan kenan alkafi a cikinta akwai magana mai ziyara annabi musa da cin annabi khidr shine mahallin shahid wa qala ta'ala Allah ce wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum ka haƙurtar da kanka tare da waɗannan da suke roƙon suke bauta ubangijinsu bilgadati da sahiya wal ashi da yammaci yuriduna wajhahu suna neman yardar Allah maɗaukakin sarki suna neman dacewa da fuskar Allah maɗaukakin sarki to ka haƙuri ka zauna da su manzan Allah ake gawa haka balantana mu 'yan karan kaɗa miya cewa in ka ga mutanen da suke da zikirin Allah suna ambaton Allah suna sallah suna kula kaza to manzan Allah ka haƙura zama da waɗannan sun fi maka alkhairi Allah samu dace kuma Allah ya ce shi wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya kada idan ka ƙetare ka koma kana kallon kawar rayuwar duniya ka damu da hada connection da minista da shugaban kasa da waye da waye wani abubuwa din wannan kuma kare na su a waɗannan masu kiran Allah din masu bauta Allah din ka kai ci gaba da mu'amala da su din sai malai ke cewa an anas radiyallahu anhu kala daga sa Allah kara masa yadda ce kala abubakar li umar radiyallahu anhu ma na abubakar wata ne cewa na umar Allah kara masa yarda da wafatin rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in talik bina ila umma ayman radiyallahu anha tashi mu tafi wajen ummu ayman Allah kara mata yadda ita wannan ummu aiman ita ce mai renon manzan Allah sallallahu alaihi lokacin yana karami kuma baiwa ce wadda annabi bar mai ita a wannan mahaifin shi bar mai ita barakatul habashiya da kake ina cewa ita ce ummu aiman din ta auri zaidu ibn haritha ina fatan fahimta to har ya rasu annabi tana da raina zuwa da ta time to time haka to bayan ya rasu shine abubakar da umar suka ce ba su ci gaba cika alƙawarin manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi suka ce mu je mu ziyarci wannan dattijuwa din falam zuruha mu je mu ziyarci ta kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuruha kamar yadda manzon allah kasance yana ziyartar ta falam man tahina ila da muka isa zuwa gare ta bakat sai ta kuka fa qala la suka ce da ita bayu kiki me ke sa ki kuka amma ta'alamina ashe baki sani ba anna ma inda Allah abin da ke wajen Allah khairul li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi manzon Allah zama alkhairi wa qala sai ta ce inni la abki ni dinnan ba kuka nake ba anni la a'lamu akan cewa ni ban san annama inda Allah khairul li rasulillah ba wai dan ban san abin da yake wajen Allah ya fi manzon Allah alkhairi yake kuka ba walakin abki abin da sai dai ina kuka ne annal wahayi cewa wahayi kadin qad'a min sama ya dakata kenan ya yanke ya yanke ba wani sauran wahayi daga sama zai zo ya ga mana mu yi kaza mu bar kaza fa ma alal buka sai ta zaburar da su akan yin kuka ta motsar da su akan yin kuka faja'ala yabkiyani ma'aha su ma suka ci gaba da kuka ta da wannan dattijuwa wannan hadisi rawahu muslim imam muslim wannan hadisi وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دقى أبو هريرة الله قال مسيدا شيكم يا سابو دقى منزان الله تلا دامنش الله استبتا أغريشي أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى شو أول متن يا جرشون أن أوانسا أوتا القرية دبان فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا سي الله يكتنجي wato hanyar shiga wannan mutum din wato Allah sai Allah ya aiko da wani mala'ika alamar darajatihi a hanyar shi dai shige zai tafi madraja hanyar da ya shiga yana tafiya kamar irin sare nan da ake cewa sai Allah ya rasad me rasad shine cewa ya aje mala'ika a wajen falamma ata alai lokacin da shi wannan mutum ya zo inda mala'ikan yake qala sai ce ai da turidu sai mala'ika ce da mutumin ina zaka ina kake nufin zuwa qala sai ce uridu akhalli fi hadhihi alqarya ina nufin zuwa wajen wani dan uwana a wannan gari qala sai mala'ika ce shi hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi akwai wata ni'ima da kake renonta ne a wajen shi ma'ana akwai wani alkhairi ya ce maka kaka ta zo ka an shi buhu ne ko kuma kai mai kaza zai maka sakan ka maka akwai wani abu da kake nema na duniya kenan kala la sai ce a'a ghaira anni ahabbtuhu fillahi ta'ala sai dai kawai na kaunace shi saboda yana son Allah na kaunace saboda Allah ne kala sai ce fa inni rasulullahi ilaika to ni fa dan aikin Allah ne zuwa gare ka bi anna Allah qad ahabbaka cewa Allah maɗaukakin sarki ya ƙaunace ka kama a ta hufi kamar yadda ka so wannan mutumi don Allah to kai ma Allah na son ka wannan mutum ya more rawahu muslim imamu muslim to wannan hadisi din an banci hadisin ko ya ce yuqalu akan ce arsadahu li kaza in aka ce arsada kamar ce fa arsadallahu da yake cin hadisin ko yace idza wakalahu bi hibzihi idan ya wakilta shi da kiya da ta ce arsadahu li kaza an ka ce hu li abiyatihi ai wakalahu li hibzi abiyati kenan kun gane karatun wal madaraja madaraja sai ce bi bimi mimin za a sa mata fata a ce mada warra da ra a ce madara sai ce a ɗari shine hanya da haka ce fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan sai Allah wakilta wani mala'ika a kan hanyar wannan mutumi din kenan sai yake cewa ma'ana tarubuha wanda ce ta ruba bi ma'ana ta sai ce ta ƙomo biha wadda ka tsaya kana nema wa tas'a fi salaha kana shi shine a sa'ayi struggle kai komo kana struggle wajen samun wato wannan abun ya nuna a hannunka wa anhu qala daga dai shi Abu Hurairah Allah ƙara masa dake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah tsida da amince Allah su tabbata gare shi ya ce man ada maridan aw zar akhan fillah duk wanda ya je dubo mara lafiya ko ya zirci wani dan uwansa dan Allah na dahu munadi sai mai shela ya masa shela bi an dibta cewa al'amarin wato kada dada kada dada kada dada wada ba mamshaka tafiyar taka ta yi daɗi an fahimta ba an fahimci ma'anar dibta din ko wana abinka ya yi kyau kai aikin kai ka yi kyau aikin naka kuma ya yi kyau wata bawa'ata min aljannati manzilan sannan kuma ka nemi wa aljanna zama koma a gare ka manzilci ne masauki to ka nemi aljanna da wannan aiki naka ta zama sauki gare ka rawahu tirmizi imam tirmizi roto wannan hadisi wa qala hadisin hasan yace hadisi ne mai kyau wa fi wadin suka garibun a wani wata wani watan suka kuma ya hada da cewa hasanun garibun wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu daga abun musa al-ash'ari Allah kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce. inna ma masalul jalisus salih kadai misalin abokin zama na gari wa jalisus so da abokin zama mugu ka hamilin misk kamar mutum da yake dauke da turaren miski ne wa na khiri da wanda ke busa ziga-zigi an san alkir ko shine ziga-zigi fa hamil misk kaga shi wanda yake dauke da turaren almiski imma an yi ziyaka ko dai ya baka kyauta ne shi ne an yi ziyaka wa imma an tabta minhu ko kuma ka siya a wajensa wa imma an ta ji da minhu rihan tayyiba ko kuma bai baka baka siya ba amma sai ka ji kanshi mai daɗi inda mutumin kirki ne ɗayan ukun nan ne an fahimta ko sai ce wa nafikul khir shi ko wanda ke busa yake hura ziga zigi imma an yi hurika baka ko da ya kona maka tafafi yana hura wannan kaga tar kawai sai ga ya fafasa a sabuwar riga kamala ka shirya za je taɗi kuma da an jima dama sai da kai adashi ka haɗa kuɗin sai rigar rikici kenan <laughs> ina fata fahimta na fi kirkiri kenan eh mugun abokin zama kenan in dai ka zauna da shi to dan biyu ko dai ya rigar rigarka inda kowa da ya ganka zai gane mene matsalolinka zai gane kai ma kana matsala ai ka gani ga afil take da an saki far gawayi ya baya kubu ya sa maka kowa zai iya gane ka ko to haka in ka zara wani abokin ya goga maka ɗabi'ar da ka wuce za ga ce wannan dai yana da matsala sai an gano matsalolinka za a gane mutum banza ne kai ko ka zauna da mutum banza wa ma an ji da min horihan muntina ko kuma in abin bai cutar da kai ko to dole sai ka tayi da wani mummunan abu ko ka ji ya zage wani ko ya ci naman wani sai ka tayi da wani kanshi mai wari mumtina shi da mai wari wannan hadisi muttafaqun alai bukhari musu fitar da wannan hadisi sai ce yuhdiyaka din da yazo yuhdiyaka shine zai baka wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah kara masa yadda عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال daga manzon Allah yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace arba'in ana auren mace ne al'adanci saboda abuwa guda hudu annabi ya kalli al'adun da yake sa maza su aure sai kiyakance shi a wannan hudun limaliha wa li hasabiha in ga wani je zai aure to saboda tana da dukiya ne babban ma'aikaciya ce ina fata ko ubanta ya mutu ya bar mata kuɗi wali hasabiya ko kuma dan dangantakarta yan suwa na ce wali jamaliya ko kuma saboda kyakkyawa ce redimer ko malam bici ko ba su ne redimer da mata wanda babansu mai kuɗi ne ko ba abin nan ko yar gwamna ce ko yar kwamishina ce ko ba haka ba akwai wanda shi jira yake saboda son cin banza kawai da ya sa a zuce shi sai ta nuna kamar da su matan suna nan suna kallon sai inda ta nuna waye yanzu gama digiri ba da shi ake ba waye fara aiki ba da shi ake waye ta nuna yana aiki mai tsoka yau wato ready made kenan kuma a wani lokacin ba ruwanta da yaro ne ko tsoho ne ba akwai dai dala ko to shi kenan Allah da shi kyauta to yadda muke haka matan suke suma wali jamali wani kuma saboda tsabaragin kyanta ne kawai zai aura shi ba kwanshi da wayancan can walidini ha wani kuma saboda tana kula da addini shi abin da yake so ke nai gani wannan tana kula da addini to annabi ce far bi zati dini annabi ce kai karabauta kama an je yaƙi ne kai ka ci nasarar yaki wajen samo wannan su sauran kowa ka bar shi samu wancan amma dai kai ka ci nasara kai ne kai si rabo ta da haka idan kai haka sai hannayenka si albarka za ka samu albarka ka aure mai addini ko kuma wani suka fasa wacce wacce eh, farfar bi ta dini ta ribace daka ka aure mai addini in ko ba haka ba Allah ya turmusa hannunka a ƙasa Allah ya ɗaka da turba shine hannunka ya ƙura kina kan mene Allah ya ɗaka da wahala wa ma'anahu malai ce ma'anar wannan hadisi annan nasu yaqsiduna fil ada min al mar'ati hadil khisal al arba mutane al'adance suna nufin game da mace suna nufin ɗaya daga cikin wannan ɗabi'u ne guda hudu annabi ce sai malai ce to fa haris anta ala zati dini kai kai kokari kai kwadayi shine alhirsu ka sa ka a ma'abociya addini wazfar biha ka ci nasara da ita wa haris ala sobatiya kai kwadayin wato zamantakiya da ma'abociya addini ko mun ci wani abun ko to kar ku manta a addinin annabi ya hada wani hadisin da mene da ɗabi'a ta garkuma dan ka ji ta cakwai cakwai da hadda qur'ani ko da hadda hadisai ba nan ba wannan an samu siffa guda ɗaya ne sai a kalli kuma tana da hali na gari kun fahimta to idan ta haɗa wannan abun ko to kamar kowa ya je ɗauko ta gaban mota ɗin duk su ɗauko ta gaban su da ta gaban mota ka bar da kaza kai za a zo sai sun gibda a ka sai sun kokari sai sun kwaɗayin ina ma da su ne kai wata ra wa bin abbas radiyallahu anhuma daga bin abbas allah kara masa yadda kala ce kalan nabi sallallahu alaihi jibrila ya ce annabi ya ce wa malaka jibril ma yamna'uka an tazurana aksara ma tazurana me ke hada ka ka ziyarce mu sama da kake ziyartar mu fa nazala sai wannan ayar suka cewa ma natanzalu illa bi rabbika ai ba ma sassakowa sai da umarnin ubangijinka da ma baina aidina abin da ke gare mu nashi ne wa ma khalfana abin da ke mu wa ma baina zalika da abin da ke tsakanin haka ma wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai kasance mai mantuwa ba wannan hadisi rawahul bukhari bukaratu wannan hadisi kuma nan zamu ja birki insha Allah ta'ala sai mako na gaba abin ka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kurakura Allah ka yafe mana Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina bayna ma'asiyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka wa min al-yaqini ma tahawwinu bi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahaytana waj'alhu al-waritha minna ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al ad-dunya akbar hamina.